Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa zai furta? Kashi na uku. Oke, ita da zaki aure mata miji bata kawo min matsala ba sai ke ce ki fara kawo min tsirfa. Saurara da kyau, ya miƙe tsaye yana nuna ta yana nuna mata yatsa wallahi matukar kina son zama da ni tare da jin daɗi sai kin darata Amira kin mun biyayya kin mata ba zan ɗauki sakarci ko kaɗan ba dukkan ku ina son ku to dole kowace ta bi ra'ayina idan kika saki na gane kina da matsala to wallahi za ki ji ba daɗi ya buga tsoki ya wuce ta yi zuru tana zare ido lallai ta gwada bata ji daɗi ba ƙwalla suka zubo mata ta buga ma babbar yaya soya domin ita ce abokiyar shawarata. Salati ta kama yi uban waye aike ki, aike kin yi sauri. Bari zaki sai kin je gidan ya san daɗin ki lokacin ya zo ya zo hannu tukunna amma yanzu a lallaba matarsa yake tunda ya mata laifi. Ki bari zan baki shawarwari idan idan na shigo gobe. Tun daga ranar bata ƙara sanya shi a ido ba, tuna a mata huɗubar kada ta saki ta ɗauki raini ga matarsa kuma idan ta idan ta ta samu damar juya shi yadda za ta amshe ragamar komai babu yadda ba a yi da shi ba ko ko kamin a yi ya ce bai son bid'a ba don komai ba kada ma a ƙirƙiri fatin Amira ta ji ba daɗi ranar walima aka yi mashi sha tara ta arziki har da mota yana falansa zaune ya ji maroƙiya na sanarwa shi ma ya miƙe ya kirawo maroƙiyar ya ba da makullin mota ƙirar GLK baƙa 2019 model ta kusan miliyan tara ya ce ya ba Amira a yi sanarwa. Nan dangin amarya kuwa suka fara surutai ko a jikinsa dangin ango da na Amirar kuwa suka fara rangaɗa guda suna taya ta murna hakan ba karamin harzika amarya da dangin ta yi ba na suka kara hure mata kunne wallahi sai ta tashi tsaye idan kwato ma kanta yanci kuka take yi wiwi kafin karfe shida gida ba kowa duk an tafi ana gama sallar isha'i ya ja amarya zuwa sashen amira don yi masa ba. A yi haƙuri da tafin aeroplace yanayin tafin ɗin ne saboda kawai ta WhatsApp nake yi kuma gaskiya bana na bi idan na gama kawai nake turawa. Daga Zainab in ji marubuciya, ta haka sai ku yi mana uzuri masu saurare saboda za ku ji yanayin karatu wani agogon sai a hankali. Federal University Dutse ma, tunda aka dawo bai yarda sun haɗu da Bilkisu ba har su yi wata magana. Tana ta ƙoƙarin su amma ya ƙi yarda. Suna tsaye ita da su Febo bakin ajin da za su darasi. Ta hango Suleiman na tahowa. Tun daga nesa suke ma juna dariya saboda yanzu sun zama tamkar wa da ƙanwa. amar har ya zo ya wuce ta gabanta bata gan shi ba, amma shi Suleiman Suleiman ɗin ya hango shi. Yana ƙarasowa malamin shi ma ya iso, aka ranka ya zuwa aji. Ko zama yanzu kusan tare suke yi, har 'yan kilas ɗin sun fara lura da shakuwarsu. Ya fakaici idon malamin ya fara mata magana ƙasa-ƙasa. Wai Bilkisu kin san Hamza Yusuf ɗin da ake nema ajin nan Anwar ne? Ta zaro ido Anwar? Yi wallahi, jiya gaba na ya amshi award first class da kuma overall award. Ina kallon sa ya saurin boyewa ya bar hall ɗin da sauri. Ta rike baki inna lillahi wallahi sai na mashi magana na ga wannan sinista din ma tun da muka dawo sai wani share ne yake hmm ai da yake ke ce amma anwar in ba ke ba waye ke mishi shigar kawara duk makarantar nan kin san girman kansa jiji da kai da kuma mai da kowa banza yasa aka tsane shi wallahi ya cika gadara duk ya ji da shi ni kam daga yau wallahi ya shiga uku da ni ba abin da nake nema wurin sa in ba karatun ba ta katse shi hmm. hana wallahi na yi mamakin na mamakin business finance din last semester ba na faɗa miki cikin mintuna da basu wuce talatin ba ya gama kusan kwashen hudu kowa na kuka da kwashen wan amma shi duka ya yi bifa gare ni ɗin kuma wallahi si CA da 22 na shiga, Oni Balki, ai wallahi ya shiga uku da ni. Suleiman ma, da sai dariya yake yi, ya ce idan kin kwaso wurinsa, kya ringa koya min. tare za mu je kyale shi, ai wallahi sai na fitine shi, ga wannan sinista ɗin. Urata ta ta aji ɗaya. da yake Anwar din yana ta gefenta sai kawai ta yi ta kallonsa tun bai lura ba har ya fahimci tana kallonsa ya dan jiyo suka haɗa ido ta balla mishi harara shi kuma sai ya kawar da kai yana murmushi kawai haka suka yi ta yi da sun haɗa ido sai ya yi murmushi ita kuma ta harare shi yana ta sake sake-sake cikin rai kuma yau me nayi ni Hamza bana ba na iya rigima da fitinar yarinyar can ya kawar da kai bai yarda sun ƙara haɗa ido ba har aka gama hankalinta na kansa ina ya ita ma ta miƙe abinka da namiji kafinta kuya ta ɗauki jaka har ya bar ajin da gudu ta bi ta ƙofar baya kawai sai dai ya ganta gabansa gabansa ya mummunar faɗuwa amma miskilancin anwar ban yarda ta gane hakan ko a fuska ba hasali ma sai ya yar dariya hajiya bilkisu an tashi lafiya ta riƙe ƙugu to yau allah ya kama ka ashe kai ne hamza yusuf har ga allah ya ɗan razana amma a zahiri sai kawai ya dariya duka kumatunsa suka loɓa in ji wani makaryacin ya faɗa yana ɗan waye wanke kada sauran aji masu fitowa su ji wallahi kai ne Hamza Yusuf ta faɗa tana hararsa tana matukar bashi dariya saboda ko gida bai taɓa samun wanda ke mishi magana kai tsaye babu shakka ba irin Bilkisu ya ɗan shamar yana ɗan zare mata ido ke ni ba ni bane ya ya gitta zai wuce ta sha gabansa da sauri tare da ware hannuwanta inda zaka je sai ba inda zaka je sai ka faɗa min wane ne jiya aka ba shi kyauta ya ɓoye ya gudu tunan hankalin mutane ya dawo kansu an fara fahimtar me ke faruwa ya zaro ido ke ni ba ni ba ne. wallahi kai ne na ji ni ne yanzu me kike so ya faɗa yana yan wage wage kamar mara gaskiya Za ka ringa koya min karatu wallahi dan ba zan kyale ka ba Shi ne damuwar ya faɗa cikin kosawa kenan duk lokacin da kika shirya zan nuna maki ya wuce da sauri ya bar ta tsaye Suleiman ya ƙara sokin dai gani ko kyale shi ai wallahi na daina wahala daga yau addabar sa zan yi nan wuri ya rikice da surute kowa na mamaki tun daga lokacin kimar amur ta kara karuwa duk masu jin haushin sa suka daina matsala ɗaya ce babu mai iya tunkara sa da maganar koyo duk ana jin tsoro da shakkar sa tun daga lokacin bilkis ta damu amur ya rasa yadda zai yi da ita ba abin da take yi mashi sai sai terere kowa yanzu ya san wane ne shi ya rasa dalilin da baya son mata wulakanci kamar yadda yake ma kowa ko lakcar za a yi mafi yawan lokuta sai ta zauna kusa da shi sai dai ya yi ta dariya na kusa da shi mamaki kawai suke yi yanda baya hantarar bilkisu ko kaɗan don ko su ɗin lallaɓa shi suke yi satin da ya kasance daga shi sai na yin pca sun fito lakta 79 yana tsaye ta fito da sauri don kada ya gudu sakamakon da ya ce kawai gare su a ranar anwar mu je ka koya min mass for economic ɗin nan ban gane komai ba gashi jibi ya ce shi zai yi nashi test ɗin duk wanda ke wurin sai da ya kalli bilkisu cike da mamaki yanda take mashi magana kai tsaye haka san ba shi ma take kallo ba ko lokacin da take yin magana hankalinta na ga jakarta tana saka littafin da suka gama ya dan murmushi ba dai yanzu ba ko saboda ko break ban yi ba yunwa ta dago kai da sauri ni ma ban yi ba a idan mun gama duk ma tafi mu je mi ta nuna mashi hanya wuce mu je wallahi yau ba inda zaka je bai san lokacin da ya kwashe da dariya ba yana ganin karfin halin yarinyar nan sosai zai kara magana ta rike kuku tare da tafa hannu ka san Allah ba inda zaka je wuce kawai na ji mu je yayi gaba ita kuma ta bi shi a baya duka lahirin wurin bin su aka yi da kallo ana wani irin mamaki Shi ya fara zama kafin ta zauna, yauwa ko kai fa, ai ka gama shiga uku da ni, watan kai ne. Watan kai ne mai ƙoƙarin aji shine kamar da mu samnoni ko? Dariya kawai yake yi, tana surute tana fidda littafi da kalkuleto, ta miƙa mashi biro da doguwar takarda, ungo fara daga farko. Dariya yake yi sosai daga farko kuma, ki dai faɗi abin da ba ki gane ba ni ban gane komai ba ban yarda ba Allah na san kina son wahalar da ni ne kawai gashi yunwa nake ji wallahi ko me kake ji yau muna nan sai ka koya min kawai fara ya bude littafin to bari mu gani ko na iya ta bi shi da harara yayi murmushi yace seriously a hankali ya fara mata salbin dalla dalla da yake Bilkisu na da kokari da sauran fahimta hakan yasa bai wahala ba nan da nan ya fahimci lalle tana da basira saboda da yawa idan yana koya ma wasu sai su kusan awa hudu bisa example biyu A akasarin Bilkisu da mafi yawan formulas din ma ta haddace su idan yana yi da da ka take kawo mashi su ya kalle ta Hajiyar dai ashe guruwa ce ko? Ya ajiye biro gaskiya na gaji wallahi duk kin iya kina son bani wahala ne kawai ko Bilkisu ta dan kai da kai haka kawai ta ji yar kunya wallahi a'a ban iya ba ya fuskarta da kallo yana ƙara kallon yarinyar yarintar da ke cike da kyakkyawar fuskar tata ke ni yunwa nake ji gaskiya ya faɗa yana rufe littafin dan Allah ka taimaka saura fa biyu da mun gama sai mu tafi zan siya maka break idan mun fita waje au zaki biya ni ne ta zaro ido wallahi a'a na ga wasta ka koma ga shahar sha ɗaya ta kusa kuma yaushe ka je ka nemi abinci ke kuma fa ni indomi zan ci da na koma ɗakin to ni ma ita zan ci ya faɗa yana ci gaba da rubutun ba damuwa zan siya maka wurin abdul mai shayi na nan waje ai na san mutumin ka ne da sauri ya kalle ta waye ya faɗa miki ta yi yar dariya ai ina wuce ku ta wurin mafi yawan lokuta idan harare ta ke kin samun ido ko ta kirkace da dariya wai ma Yi mana. rabi labari haka suka gama duk idanunsa sun yi ja nan da nan ta fahimci lalle baya da jimirin yunwa yanda har ya fara galabaita tare suka jera suna tafiya baka da jimirin yunwa ta faɗa tana yar dariya ya ɗan yi murmushi yunwa na da sabo ne imana amma ga jaruman maza dariya yi sosai kafin ya ce naji ni ba jarumi ba ne ba ta faɗa tana murmushi Keni sai an jima ya faɗa tare da ya fito ɗan mashin. Ta zaro ido, ina za ka je? Hostel, indomin fa. Na gode, wallahi baka isa ba. Dan mashin din na zuwa tace malam tafi. Ta kalle shi Allah sai na siya maka break kafin ka tafi. Ko me ya rigima? Yau ni na ga ta kaina, ya faɗa cikin zuciya. Ya kalle ta, ki hakuri da wasa nake yi, gode Ni ban gode ba, kawai mu je ta nuna mishi hanya. Dariya ma ya kama yi. Haka suka je indomin din akwai layi tace kaga kada mu jira zo mu je yace to binta kawai yake yana kallon ikon Allah sai sauri take yi suka zagaya babban restaurant din wurin duk yafi ko ina kyau da tsada ta yi mashi take away na chips and eggs aka sanya mashi salad da, da sauce ɗin hanta sannan ta siya mashi gasasshiyar kaza ɗaya da maltina biyu da madara yana tsaye bakin kofar dama ita kadai ta shiga ta fitar da sauri tana wurga ido kafin ta hango shi can jikin bango barkanka wallahi na ɗauka tafiya kai yau da ka tsiya kalanta kawai yake yi yana yar dariya mu je kawo mashin ɗin zaka shigo anjima jima school da karfe hudu ina son ka koya min human resources ya ɗan yi jim to ba ni tana To ba ni tunani amma ina ga zan shigo. Ta fito waya samun nan In ka in kira ka kada ka shanya ni kamar last time. Ya murmushi duk jikinsa yayi sanyi. Yace okay rubuta. Yana faɗa mata yana faɗa mata yana kallon fuskarta. Yana gama faɗa ya ce shi Suleiman ba zai koya miki ba? I ba zai koya ba idan ya iya zan ce kai ne ta hayyako mashi ya kirkale da dariya Allah ya bada hakuri daidai lokacin da ya tare dan mashin sai da ya hau sannan ta mika mashi ledojin sannan ta mikawa dan mashin ɗin naira ɗari ta ce za zaka kai shi duk me ya kika ci min anan malam ku tafi kaji ta kalle shi tana yar dariya na gode kwarai Allah ya kara basira sai mun haɗa anjima kirjin shi ya halba da karfi shi ma ya bita da marmashi kawai sai kawai ta ɗaga mishi hannu hakan shi ma ya mayar mata yana jin wani masoki na sukarsa shi kaɗai ya san yadda yake ji a zuciyarsa tana tafiya tana tunani da surutai a zuciya a gaskiya yau ta kara tabbatarwa da kanta anwar na ganin mutuncinta da kima saboda cikin karfin hali ta yi takin ɗinsa ta yi tunanin zai ƙi yarda kamar yadda yake ma kowa wulaƙanci shi ko yana zuwa hostel ya baje abincin ɗakin a cike yan zaman jiransa kowa ya buɗe baki yana mamaki lokacin da yake faɗa masu bilkisu ta siya mashi. bashir ya ce wai kai oga anya tsoron yarinyar nan kake yi ne na ga ba wanda ke maka shigar ƙawara irinta kana mata biyayya dariya yi kafin ya ce ya na iya da bilkisu wallahi ba na iya wa rigimarta ko ba ku lura ita san ba ta da tsoro na ba to ka dai bi a hankali domin dakta Dan Musa da alama yana ciki, wallahi ya gane kana kusa da ita haka, zaka ka bai iya min komai ba wallahi ina ga dai Suleiman ya kamata ku ja ma kunne ba ni ba domin shi ke binta ni kuma tana bina ya lunkuma nama baki ya kalle su hof kun gane karatun shin wai wane ne Anwar wace ce Bilkisu Kaduna rigasa yaran duk sun yi barci ta yi falon kallon ta natsu lalle akwai aiki haka ya haɗa mata aljannar duniya ya kalli kowace kafin ya tsaye da ido ga Amira ya fara magana a hankali. Alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo mu wannan lokaci. Kasancewa dare ya fara yi zan muku bayani kai tsaye abin da ya tara mu Amira ke ce babba da ke zan fara ga ummi ki tsoron Allah ga dukkan al'amuranki akan ta ki dauke ta tamkar kanwarki Salma ki sani cewa ke ma ummi amana ce a wurinki kamar yadda dukkan kuke amana a gare ni babu wacce ta fi wata a wurina sai wacce ta fi min biyayya da tsare dokokina tabbas kowace ce cikin ku za ta fi fawa ban ba ku a boye ba zan yi ƙoƙarin adalci a gare ku ina roƙon dukkan ku duk wacce ta ga za a tauye mata haƙƙi ko na yi kuskure ko akasin haka na ba ku damar nuna min hanya domin kowanne ɗan adam ajizi ne kuma wasu a wurin da suke yin ƙoƙarin yin daidai suke ba daidai ba ba na son gulma ba na son jaye-jaye abokai da yawan fita yawo mara amfani ke kuma ummi ga amira ne ki ba ta girma kamar luba ba na son raini rashin kunya da tsageranci tabbas na zauna da amira na san halinta don haka ki bi ta a sannu ku zauna lafiya duk abin da ya shige miki na gidan nan ina ita zaki tambaya tun da ni ba mazauni ba ne da ita zaki zauna ki ji daɗi ba ni ba saboda tafiya zan rinka yi ina barin ku ina da yara ko da wasa kada ki zage su domin ba a zagi a gidan nan idan sun miki laifi ki yi musu duk hukunci amma ban da zagi Amina da tunda ta sun koyar da kai bata dago ba tana ta karanta addu'o'i a zuciya ummi ɗin ma ce ke tafa fa yan wurge wurge sai maganar kwana a musulunce zan yi kwanakin da aka halatta a ɗakin ummi a matsayinta na budurwa daga nan kowace zan ringa kwana biyu biyu hakan ya maku duk suka yi shiru Amira ya maku ta ɗago kai mm, hakan ya yi ko ummi ta ɗan yatsu na fuska mm da kyau maganar abinci kuma duk mai aiki ita za ta yi abinci ummi tsari na a gidan nan ko ina nan ko bana nan karfe sha biyar rana ya zamanto kin gama abinci saboda yara da masu gadi da kuma sauran mutanen gida bana son ƙauran abinci a ringa dafawa a wadace tun daga safe har dare Amina za ta miki bayanin quantity din idan kun zauna ba wacce zan bi ɗakin ta lokacin kwananta duk ranar aikin ki zaki same ni sashina na ban yarda da raba kwana ba ko da mun yi faɗan soke-soken waka. Ya kalli ummi wannan shine tsari na. Duk wacce na yi ma laifi kafin ta tsiri yin fushi da ni, ta fara sanar da ni idan har na yi bisa kuskure zan ba ta haƙuri. Idan kuma aka san haka zan faɗi dalili na. Duk mai buƙatar abu ta tambaye ni kai tsaye domin ni ne mijinku. Idan an zo muku da magana a kaina, ku fara sanar da ni da kuma wanda ya kawo maganar ku faɗan wane ku faɗan wane ne. Idan cikin ku wata ke son haddasa fitina ta kawo muku gulmar ɗaya to ku tsaga ku tsaida ta ku kirawo wacce ake maganar ku sanya ta maimaita a gabanta za ku yi maganin munafukai ina fatan duk kun gane wacce ke da magana ta yi duk suka yi shiru ya miƙe ummi jeki ina zuwa kamar jira take yi ta miƙe ya miƙa wa amira leda uwar gida ga take kazar wayar ta ta ƙara ya kanga a kunne hello na'am hajiya nan ta fahimci hajiyarsa ce ya ya fito ta da hannu alamar ta zo ta rufe kofa zai fita yana ci gaba da tafiya yana fita ya sha kwana ya latsewar dama fakartar idan ta ya latso wakar saboda shi bai san yadda zai mata a ban kwana ba namiji tana rufe kofar ta duke a wurin ta fara kuka na ban tausayi kishi kumallon mata bismillah